salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa man yata bi hadihi wa stamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau hudu ga watan jumadal ƙula, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da 31 ga watan Disamba shekara ta 2019 muna cikin karatun littafin jawabi ulfawa'i fi tahsilil ilmin nafi yau za mu tashi shafi na 149 daga ƙasa na bismillahir rahmanir rahim ga ainihin isma'il al-khatib Allah ya masa rahama yana cewa labari ya kai gare daga abdullahi bin mubarak lalle ya halatto majalisi na hamad bin zaid sai ashabul hadith suka ce wa hamad bin zaid ka tambayi aba abdurrahman ya ba mu hadisi sai ka cewa ya aba abdurrahman to ka ba su hadisi sun ce mu roƙe ka ka ba mu hadisi to ka ba su hadisi domin lallai su sai su tambaye ni cewa da Allah roke ka ce subhanallah ya aba isma'il wato uhaddith wa anta hadir in bayar da hadisi alhali kai kana halarce kana matsayin babban malami kana halarcen ba da hadisi sai ce ina gama ka da Allah tunda mutane suka roƙa don Allah ka aikata to shi ne sai ce to ku karɓi wannan hadisin gashi nan Marko Zaid. Kama eh, haddasani harbin illa Hamad. Dake cewa to sai ba da haddasana Abu Ismail Hamad bin Zaid. A gani? To sai ba da sai ka hadisi daga malamin majalisin da A gani? Yace Abu Ismail Hamad bin Zaid shi ya ba mu labari. Duk wani hadisi bai kawo harafi guda ba sai daga Hamad din kuma. Kaga kai ka gane cewa ashe Hamad din ma malamin shi ne ashe. Eh, ya kasance yana cewa ga ashabul hadis wato kudin nan kun fi bukatar ladabi kaɗan fiye da yadda kuke bukatar ilimi mai yawa mutum ya tara ilimi mai yawa babu ladabi akwai matsala amma mutum yana da ladabi ɗan kaɗan to insha Allah zai a ɗauka cewa ilimin shi ma mai yawa ne an gane نعم فإذا أردنا فإذا أردنا أن فإذا أردنا أن تكون مجالسنا منظمة إذا منا سوء أشياء مجلس متعرضي sannan kada a yi bikin rashin tsari ya yi jayi a majalisunmu da ƙarancin ladabi da ƙarancin albarka ba makawa kowane ɗalibi ya san wanda yake sama da shi a gane wajen falala wa amma da shi kuma da qabla kowa dalibi ya san ya san falalan wanda yake sama da shi wanda yana sama da ni a wajen ilimi ka bashi matsayinsa an gane wa an yi biya ko hazal fadl kuma lallai ya bashi wannan falalan da Allah ya bashi din ko babu makawa kuma ga shi wanda ya fi girma a wannan majalisi ya tausaya mu na ƙasa da shi wajen ilimi da shekaru kada ya ringa wulakanta jama'a dan shi shine babba a wannan majalisi din da wannan ne yi ubi hazal majalis ukulam da haka ne wannan majalisi zai bayar da ainihin abincinsa wato ma'ana kwalliya za ta biya kudin sabulu eh. sannan kuma tsari ya yi rinjaye a cikin wannan majalisi allah ya muku albarka ga baki daya wato irin wa'annan majalisosin ana fa'idantuwa a cikinta da ilimin muka masu yawa da kuma tajriba ana samun tajriba mai zurbi da kuma hikimomi masu karuwa idan ɗalibi ya zama to mai hikima to zai fa'idantu da irin wa'annan majalisun da yawa wato ya kankan da kai ga Allah don ya samu ilimi ya kankan da kai saboda Allah sun bari zuma ra'ayi nan ya kankan da kai zuwa ga ainihin abokan karatunsa a salamin allazina hum hun fil ilm ɗin inda suke sama da shi a wajen ilimi domin wa'annan manyan ɗaliban akwai manta ammaka wa tafawaka fi na bil ilimi. akwai wanda ya yi zurfi kuma ya yi fincinkau a cikin fannoni na ilimi har ya zama to saura kaɗan saura irin ya risku da manyan malamai akwai ɗalibi wanda ɗalibi ne amma ya kusan rasuwa da manyan malamai to irin wannan za ga in ɗalibi ya kankan da kai sai ya fa'idantu da irin muka masu yawa daga irin wayannan ɗaliban manya ɗin. idan ka wuce irin wayannan masoya da wayannan ababen so din fakif ɗin da ka tsaya a wajen irin su wato ka tsinko fa'idoji daga gare su kuma ka koshi da wayannan fa'idoji amma kuma ka yi haƙuri akan cutarwarsu eh ka yi haƙuri akan wauta ko da yaushe ɗalibi yana so samu ilimi sai ya yi haƙuri akan cutarwar ɗalibi na sama da shi ya yi haƙuri akan ainihin wautan ɗalibin sama da shi su irin wayannan ɗalibai mutane ne wanda abokin zamansu su baya tabewa in ka zauna da su insha Allah sai ka fa'idantu su ɗin nan kuma su kamar yadda wani mawaƙi ya siffanta su lakin da hum ya bihim an wani daiki wa maulid ya ce mutane ne wanda jaruhum azizun makwabcinsu mai daraja ne lakin da hum sai dai cewa su ya bihim shi makwabcin yana mantawa ta hanyar su yana mantawa an walidai yana mantawa da iyayensa wa maulidi da mahaifansa ta hanyar irin wa'annan malaman wa'annan ɗaliban sai ka mutum ya manta da iyayensa ya manta da mahaifa ya taso daga wani gari kullum yana amma da zarar ya zo wannan gari wajen wayannan malamai saboda jin daɗin karatu da kwasan ilimi sai ya manta da inda ya fito ina fatan gani min kullum zai shamaɗin juzailin rayishin ra'ayin ka sahamin fil a wisi busar daji daga dukkan ma'abocin tukulluman kai an gane ko wato kashi wanda yake fari da baki juzailin mai gwaggwaban ra'ayi ra'ayin wanda yake mai hankali an gani mai ba, da kuma mai hankali ga ra'ayi ka sahanin kamar kibiya wanda yake musaddadi an yi setin shi fil awis ga manyan al'amura su yadda ka san kibiya dai wanda an yi setin shi ga manyan al'amura ana jiran ko ta kwana jaudin da judin wa daudin shamikin hilman wa audin fil qudubi samhadati su ayyana dalibai jaudin wato yadda ka san wato raƙumi ne da za ne ko kuma girgije ne a wajen kyauta su girgije ne a wajen kyauta wa ɗaunin shamihin kuma dutse ne wanda yake maɗaukaki hilman wajen haƙuri kasan babu abin da ya kai dutse haƙuri kai ta dukan shi Zai ramawa ko to laraba suna kamanta abin da yake mai haƙuri da dutse to su wa'annan ɗalibai dutse ne kamar irin manya-manyan duwatsun nan ne maɗaukaka hilman wajen haƙuri wa audi sannan kuma raƙumi ne samahadadi su raƙuma ne masu ƙarfin baya firkudu a wajen manyan al'amura raƙuma ne masu ƙarfin baya wajen manyan al'amura akwai juriya suna da juriya wajen karantarwa in ka zo wajen su laisa su fa ba wannan kaɗai ba bal fil majlis aidan qad yujadu sigaru sin a cikin majalisin kuma aka samu masu ƙananan shekaru wa lam yudilu al ba su daɗe da zama a wannan majalisi ba alakin da kun kama askiya sai dai su masu hikima ne ko masu basira za ga wani ɗalibi ya zo majalisin karatu bai daɗe ba amma kuma Allah ya ba shi hikima da basira sai ga ya kwashi ilimi masu yawa fiye da wanda ya daɗe din Allah ya ba su kyautar kwakwalwa mai haske da idrakin ulum ga riskan ilimin muka walakin da hum waje sai dai ba su da yawa ɗan kaɗan da su kama wa sama hum sha'ir kamar yadda mawaki ya siffanta su wato kore hikima daga cikin ayyukan Allah yana daga cikin manhaji na yan jabariya suna kore hikima kada ka ce Allah ya yi kaza domin kaza A gani ku na'am matsala na hamsin da biyu suka game da hikiman Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kanshi da hikima cewa shi mai hikima ne shi hikima bai ma na hikima hmm. shine sanya abu a mawdu'insa sanya abu a inda ya dace shine hikima shi mai hikima shi ne wanda yake sanya abu a wurarensa da ya dace ya ce wani mai hikima ne don yana sanya komai inda ya dace Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kanshi da hikima cewa lallai shi mai hikima ne kuma lallai yana da hikima mai kaiwa makura haka nan halittu dukkan su gaba ɗaya mabaniya halar hikima duk halittun da Allah ya halitta an gina su ne akan hikima a gani Allah da ya halicci kiyashi Allah da ya halicci maciji Allah da ya halicci kaza duk abin da Allah ya halitta akwai hikima da Allah ya sa ya halicci wannan abu an gane wani ko Allah bai halicci wani abu ba sai domin hikima Allah bai taba halittar wani abu banza don wasa ba misali a gane a ce Allah ya halicci wannan ba don komai ba akwai abin da Allah ya halitta ba don komai ba na duk abin da ya halitta akwai dalili akwai hikima akwai amfanin wannan abin da Allah ya halicce shi hatta barawo da gari yana akwai hikima halittar barawo eh? Kuma babu hikima da babu barawo zaka zama tuka kowa ta kashi kana iya zuwa kudin ka ka jefa kudin ka kan titi da lokaci gaba da karatu za ka ga abu mai hikima za ka abu mai muhimmanci sai ka ta wulakanta shi amma barawo ya sanya yanzu kowa yana kulawa da dukiyar shi kowa kuma yana muhimmantar da abubuwan shi an gane wannan ko saka duk abin da kai a duniyar nan to lalle bai na amfani shi Allah ya sanya shi ne domin wani dalili mai amfani a kan shi an gane ina akwai wani malami da ya kaba yin bayani akan mutanen japan allah ya taɓa jaraba su da wasu irin ƙwari ƙwari ne haka suka zo suna ta cinye amfanin gona suna ta cinye amfanin gona su mutanen suka yi ta amfani da wasu irin magunguna magunguna suka yi tasiri kawai sai allah su hannu wasu alasai kawo tsuntsaye tsuntsaye suka zo suka ta cinye wa'annan kwarin. an gane ko to kaga wa'annan tsuntsayen hikimar da yasa Allah ya halice su don cinye wayannan bai wayannan kwarin bayan sun cinye wayannan kwarin shikenan su ma sai suka koma kuma suna dan tsinkan wani abu su dan tsinki mangwaro su dan sha su dan huda wani dan abu dan kaɗan haka nan ya zan barnan su dan kaɗan ne kwarai da gaske akan wannan wayancan suna dan diban ladan aikin su ne ina ba kan gane wannan to su kuma sai mutanen Japan su suka kasa hakuri suka ce wayannan masu ma barazana ne sai suka kashe su suna kashewa shi waye ta kwarin dama sun ki zuwa ne saboda ganin da suka dawo baka abin da Allah ya halitta ba yana da hikima an gani za ka ga yanzu ka ga ka jiwa bera duk wani maganin za ka sa bera za ka samu nasara kan shi ba ka duba duk girman ka ba baya ta tsoron ka a cikin daki ka kanin ka shi to 20 amma kuma duk wani ihun ka ka bishi shi da sanda sai ya zauna a cikin ɗakin ya yi ta haihuwa a cikin ɗakin baka yi saka hana shi ba amma da zarar ka sanya mage ya tuku kan mage sai ka nemi shi ka rasa an gane to haka Allah yake halitta komai in Allah ya halicci wanda sai Allah ya halitta maganin shi ko kishiyar shi ko babu wani abu wanda ya gagara Allah Allah ya riga ya tsara komai cikin tsari haka da sauransu aka ji wannan aha Allah ta'ala ya halicci sabbai saboda wani hikima Allah ya halicci karfai saboda hikima ya halicci duwatsu saboda hikima hatta teku da kuma menene ya halicci teku da kuma rayuwa saboda hikima ya halicci duwatsu manyan duwatsu saboda hikima ya halicci duniyar aljannu da duniyar mutane da duniyar dabbobi da duniyar kwari duk saboda hikima kowane abu Allah ya halicce shi da hikima idan ka duba yadda Allah ya kyautata halittar halittu da kuma sakamakon wannan kyautatawan za ka san hikima Allah mai girma da ɗaukaka cewa lallai mahalicinta mai hikima ne ma'abokin hikima mai kaiwa makura Allah ya ba kowane abu halittarsa sannan Allah ya shirya da kowa zuwa ga hanyar abincinsa hanyar rayuwarsa ko Allah da ya halicci mutum sai ya shirya da mutum zuwa ga abincin da zai ci Allah da ya halicci dabbobi sai ya shirya da su zuwa ga abincin da za ka san su kowane halitta sai Allah ya tsara mishi abin shi kaga wannan abu mamaki ne za ka taɓa ganin bera ya zo yana cin daga bera yanzu yana cin yana cin ainihin me ba da bera baya cin ciyawa ko amma za ka rago na cin ciyawa rago bai cin nama shi kuma to kaga kowanne yaya aka yi kowanne ya san abincin shi kaga wannan Allah ta'ala ne cikin hikimar shi ya tsara ba kowanne abincin da zai ci eh Allah ta'ala ya ce ba mu halittu ainihin sama ba da ƙasa da abin da ke tsakanin su a banza ba akwai hikiman da ya samu ka halicce su wannan shine zato na kafirai ashe su kafirai suna daga cikin masu inkarin mai hikima a gari kafirai suna daga cikin masu inkarin hikima fa da lil ladzina kafaru na a azaba ya tabbata daga kafirai daga wuta hmm. نعم بسم الله الرحمن الرحيم wanda aka tsaye da sallah a gare shi alhali yana cikin sallar an gane na ku wato an tsaye da sallah a gare shi alhali yana cikin wannan sallah din to wannan sallar da yake yin nan ya riga ya ɓaci an tsaye da sallar magariba kuma yana sallar magariba ka tarki shi amdan sunnatar taliha ka tarki shi sunnatar taliha kamar mutum ya bar sunna wanda ke bin wanda ke binta da gangan inda mutum ya bar sunna a cikin sallah da gangan to wasu malamai suna ganin sallah ya ɓaci amma wannan matsala ce khilafiya bainal ulama wasu na ganin duk wanda ya bar sunna ya bar sunna ne saboda wulakanta sunna din an gane wannan ko wanda ce to ai sunna ai ma'anin sunna abinda ba dole ba tunda ba dole ba in na bashi ya za kuma ce sallah na ya baci da wani dalili ka ce babu wani dalilin dan mutum ya bar sunna a bata mai sallah na ko kuma yana cikin magariba alhali ya sallace ta ya sallaci magariba kuma gashi yana magariba to wannan magariba din sunanta ba ta ciya shi kuma cikin isha'i wato ya riga ya kare yayi isha'i har yayi wuturi inda mutum ya riga ya isha'i yayi wuturi ba dama ya ƙara yin wani isha'i in yayi wani isha'i sunan wannan isha'i ba ta ce ko yayi sallan farilla akan abun hawa ba uzuri haka nan ba uzuri ba wani dalili kawai ya yi sallah a cikin mota koyi sallah wato akan raƙumi haka nan sallar farilla to wannan sallah sunan shi ce. an gano wani ko amma inda uzuri ba ya nuna inda uzuri mutum na iya yin wannan sallah ba matsala aw fawqa bai ko koyi sallah a saman ɗakin Allah dunar hijiri can koma bayan hijiri Isma'il can sama ɗakin Allah ya hau yin sallah to akwai malaman da ke ganin sallah ya ɓaci amma wannan fahimta ne na wasu malamai eh sannan idan mutum ya ba alƙibla baya da gangan sallah ya baci ya baiwa alƙibla baya da gangan amma in ya baiwa alƙibla baya da mantuwa ba wannan a adab lokaci wa man aqta alƙibla a adab lokaci duk wanda ya kuskura alƙibla ya sake sallah inda sauran lokaci aw musharridan ko kuma ya kalli gabar mugarriba ko ya kalli yamma mu idan mun kalli gabas mun kalli ina eh har su suna can Andalus su can bangaren Andalus dan mutum ya kalli gabas ba a cewa ya kalli alƙibla su sai dai tsakanin kudu da arewa an gane shine alƙibla a wajen su to shine ke cewa idan mutum ya baiwa alƙibla baya fi hali qaulihi musharriqan halin kasancewa yana kallon gabas ko kuma mugariba ko yana kallon yamma sallah ya baci sannan tarku yaqini mutum ya bar yaqini mutum yana sallah ya kasa ganewa raka a ɗaya ko raka a biyu bai sani ba ya bar yaqini an gane ko washtihad kuma sannan ya bar ishtihadi ya bar yaqini ya bar ishtihadi ya zo gari bai san ina ne alƙibla ba A gane bai yi amfani da yaƙini ba ya tabbatar ga alƙibla sannan kuma babu ishtihadi kawai yana zuwa sai kalli ko ina ya sallah ba tare da ya samu kini ba wajen mutanen gari ba tare da kuma ya yi ishtihadi ba ya gano al'ibla in bai samu yaƙini ba don ce za ka azarar aslu yuswaru ila ilal badal mutum da ya to bai samu mutanen gari ba mutanen gari bai samu wanda zai nuna mai al'ibla ba to me kamata yi sai ya ishtihadi ko to sai ya to babu yaƙinin babu ishtihadi haka nan kawai sai kalli inda ya gada dama sai ya sallah ya sallar shi sunan wannan sallah Na na'am na'am majnun kuzafa cikin ha sallah ya baci a bayan mai sake sallah a gani wannan mutumin sallar shi ya baci yana sake sallah ne a gani sai ka zo ka bi shi sallar ya baci inda malik khilafan lishafi'i imamu shafi ya ce zuwa me ya bata mai sallah ya halatta idan mutum yana ramuwan sallah wato za ka iya zuwa kai baka samu sallah ba ka bi shi sallar da tana nan ba ta da matsala insha Allah a gane wani ko kuma sallah ya ɓaci in kai sallah a bayan mace namiji ya yi sallah a bayan mace bai da sallah amma idan mace ta yi sallah a bayan mace ba tana da sallah a gane kuma wannan fahimta ne na wannan zamani ko fahimta na magabatanmu fahimta ne na magabata da kano kada wani ya ɗauka fahimta ne na samari samari sun kawo wani fahimta cewa mace na iya limanci ga mace uwarta a imamu shafi mazhaban shi ne da wasu daga cikin magabatanmu na ganin mace tana iya limanci ga mata 'yan uwanta kuma akwai hadisai ingantattu akan matsala din har ma ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito ta yi limanci ga mata ƴan uwanta cewa idan za a yi limanci idan mace za ta yi limanci ga mata yan wanta, ba za ta shiga gaba ba ne za ta tsaya tsakiya ne za ta shiga tsakiyar mata ne ta yi musu limanci a gane amma a maza ba malikiya mace ba ta limanci kwata-kwata ba ta limanci ga ainihin maza hakanan ba ta limanci ga mata yan wanta. in ta yi wannan limanci sunan wannan limanci ba ta ce a gane ko sannan mahaukacin ya limanci in an tabbatar mahaukaci ne sai aka bi sallah sunan wannan sallah ba ta ce sannan mata maza yana da al'auran maza da al'auran mata gaba daya an kasa jayarwa namiji ne ko mace wani lokaci ya yi fitsari da al'auran maza wani lokaci ya yi da na mata a gane wannan sannan yana da duk wani abu duk wani siffa na maza yana da shi siffan mata ma yana da shi to wannan shi ne kunza mushkil mutumin da yake mata maza to wannan in an bi sallah sunan wannan sallah fatacci sannan fasikin bin fasiki sallah bijariha mai fasikanci da gabobinsa yana zina sannan yana ƙarya da bakinsa yana yana kama mata ya rungu mata da hannayensa wato mai fasikanci da gabobinsa shi ma an bi sallah sallah ya ɓaci shi ma wannan inda malik khilafan da gairi khilafan da ahmad wa shafi'i an gane wani ko kuma abin da ya inganta shine dan mutum ya bi mutum fasiki sallah babu wani nasi wanda ya bata mai sallah an gane akwai ka'ida musallama wajen malamai cewa man sahha salatu li nafsihi sahha da gairi duk wanda idan shi shi kanshi yayi sallah an amsa in har yayi sallah sallah shi ya inganta to idan yayi wa sallah shi ma an amsa sallah an gane mutumin da yake fasiki in yayi sallah yaya sallar shi to tun da sallar shi ta yi to shi ma in yi sallah ga wasu sallar ta yi babu wani dalili na ainihin ba ta sallar fasiki a gane wani ko sallar shi ta yi insha Allah eh sannan amma za mazhabin malikiya ba abun mamu ka san wannan mamu ne ka zo kuma kana bin sallah in ka bin sallah ana so ne kai koyi da liman ba da mamu ba in ka koyi da liman sallar ka ya ɓaci a kai koyi da mamu a kowane in kai koyi da mamu wa kafiri sannan in kai koyi da kafiri ya za kafiri yau mutane sallah an ce in kai koyi da kafiri ta yaya kafiri zai yau mutane sallah shi ne kila wato shi ya ɗauki kashi musulmi ne amma kafiri ne amma an gane musulunci za da kamar boka wanda an tabbatar da matsafi ne yana yana bautan aljanu sai ya zo ya yi limanci ga mutane an gano wannan to daga baya sai an gane boka ne bayan an gidan da sallah yaya sallah eh taɓa shi. a lokacin da na bi sallah na ɗauka musulmi ne sai da na idan aka ce ai wanda ka bi sallah na ƙasa boka ne sallah ta yi amma a matakin farko zan bi sallah za ka ce wannan baboka ne to in ka bi sallah sallah ka ba ko wannan sallah sunan ka ce an ka bi sallah amma duk wanda ka bi sallah kafiri da ka bi sallah ba ka sani ba to a lokacin ka bi ahli sunna ne sai bayan an gida falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwu lillah fa ba min lokacin da ya riga ya bayyana cewa makiyin Allah ne daga baya ka gane a lokacin sai yi aiki da abin da ya bayyana an gane wani ko kamar akwai irin yan hakika din na sufa yan hakika ka bi mutum sallah sai ka gane dan hakika ne baka sani ba sai sai bayan an gidan to sai a guji gaba ko ka bi dan shi'a ismailiya albabiliya ko dan shi'a nusairiya irin wayannan mutane wanda duniya ta yi ittifaki da kafircinsu da zindiƙancin su kana bin sallah wato a wannan fahimta ɗin in ka bi sallah kawai ka sake sallah a gani amma fahimta mai kyau shine ka bi sallah baka sani ba rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana saka baka da matsala a nan insha Allah sallah ka tayi na'am sannan ka bi mutum mai hadisi ka bu limami wanda kawai yana zaune kawai sai ya saki rihi in ya saki rihi ko iri iri kungiya saki kuma in an tashi sallah sai kuma ya ce a gyara sauri to irin wannan mutum wanda aka san mai wasa da sallah ne bai ma damu da kanshi ba zai damu da wani to ya halarta a biki sallah in ko an biki sallah ba a sani ba daga baya aka gaya ma sai a guji gaba kada kara bin shi da gangan yake sakin hadasi da kuma sanin mai koyi da liman da ya san mai hadasi mai koyi da liman ya san wani mai hadasi ne kuma ya bishi shi bai da sallah sannan kuma sallah tana baci misali in mutum ya bi mai gajiyawa daga rukuni ka bi mutumin da yake yana gajiyawa daga me daga rukuni wato yana gajiyawa baya iya yin ruku ko baya iya yin sujada ko kuma yin sujada bai iya dagowa cikakken dagowa irin wannan ya gajiya daga ruku'u ya gajiya daga sujada to irin wannan ba a biki sallah eh ko kuma kai koyi da jahili wanda kwata kwata bai kawo kuce kuce sallah ba a gane ko au bi ummi ko kuma da wanda bai iya karatu bai iya rubutu ba yayi limanci ga sa ya kai tambaya a gane baya halatta kamar mutumin da ya gajiya daga rukuni yanzu kamar manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi rashin lafiya din da rashin lafiyar da yake sallah a zaune su kuma sahabbai suna sallah a tsaye to ya halatta wannan bin da suka yaya ya yi ko a nan ne malaman imamu shafi'i da ahmad suka gina hukuncin mara lafiya idan shi ne liman to sai ya zama to ba shi da lafiya in ya zo masallaci zai yi limanci to ku din nan shi din nan shi zai yi limanci idan ya zo idan ya zo yana iya sallah a tsaye ne bai yana sallah a zaune ne bai iya miƙewa to duk masallacin gaba ɗaya za a yi sallah a zaune ne amma idan ya zama to an fara yin sallah a tsaye sai daga baya ya kasa kuma yin sallah a tsaye ko za ku ci gaba da yin sallah ku a tsaye ne a gane wannan malamai suka yi sun baɗi halaccin abu liman mara lafiya saboda da sallar da annabi ya yi malamai suka fitar da wannan yin sun ba don yin sun da aka yi a nan ne su malakiya malikiya da suke cewa ba a bin mara lafiya sallah wanda baya iya cika rukuni wato sun dogara da wani hadisi ne wanda yake wato da'ifi ba da ce hadisin bai inganta ba hadisin da ke cewa wala ya ummanna ahadu minkum ba'di jalisan kada wani daga cikin ku ya ƙara limanci bayana a zaune daga ni ne ƙarshe duk wani liman kun bai da lafiya kada ya ƙara sallah a zaune a bishi kaga da hadisin ya inganta da shi ke ya yanke jayayya sai zama to hadisin bai inganta ba A gane ku hadisin da ya shi shine manzon Allah ya yi sallah a zaune kuma sahabbai sun bi shi kaga wannan sai nuna halaccin yin hakan amma a baza da malikiya ba a yi in mutum ya gaci ya daga ruku rukuni ba a bi sallah ko ya zama to jahili fitu wanda bai san hukuncin sallah ba ba a bi sallah a gani sai dai ya yi limanci ga irinsa wanda baya wanda bai da lafiya yayi limanci ga irinsa shi ma jahili yayi limanci ga irinsa ƙwarya ta ƙwarya eh insha Allah na'am الحد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم سنتي ابن الصلاح ولا دكتور ya karkata zuwa ga ra'ayinsa a wajen ingantawa da ronanawa. kuma cewa wai zamanin tasbihi da tasbihi ya wuce to shi ma ya saba ma doktorul iyas ibn salah ya rike ra'ayin doktorul iyas cewa ainihin doktorul qiyas ya rike ra'ayin ibn salah cewa zamani ya wuce na ingantawa ko za'afawa ina ba gane to kuma sai kuma ibn salam ya saba ma Doktor giya a wajen sarwan bukhari da muslim ga yanke shi ibn salam kuma ya ce bukhari da muslim yana amfanar da alƙada ya ƙiri ya ce tabbas bukhari da muslim cikin su gaba ɗaya mangarin manzan Allah ne na ba ta gane faka ra'ayi ibn salam bukhari da muslim yana amfanar da suna amfanar da yaƙini cewa da za ka rantse ka ce duk abin da ke cikin bukari da muslim haka manzo Allah ya faɗa da za ka yi kafara ba in ji ibnu sala kaga doktor ya ya dauki ra'ayin ibnu sala inda ya dace inda ya dace da ra'ayinsa kuma ya saba ba ra'ayin ibnu sala inda ya dace da me da ra'ayinsa dan ibnu sala yana yana yana matsar mutunta bukari da muslim an gane amma kuma doktorul qiyas yana matsar wulakanta bukhari da muslim ibn Sala yana cewa ya ce Allah ya masa rahama wato malaman hadisi da yawa sukan wawaita ga duk abin da bukari da muslim suka fitar gabaki daya suna cewa hadisai ne ingantattu an yi ittifaki a garin sai ibn Sala. suna nufi da shi ittifakin bukari da muslim ba wai ittifakin al'umma ba ittifaqul umma alayhi lazim al'umma ba a gare shi wato yana da daga wannan kuma ittifaqin al'umma ya tabbata tare da shi domin malamai sun yi ittifaqi akan amsan abinda abinda ainihin bukari da muslim wato abinda bukari da muslim suka yi ittifaqi a gare shi suna amsan shi da runguma wannan ismi da gaba daya an yi yanke da ingancinsa da kuma ilimi na yakini ilimi na nazari duk yana aukuwa a gare shi sabanin wanda ya kora wannan yana kafa hujjar cewa wai baya amfanarwa da asalin shi sai zonnu nashi ce yana amfanar da al-yaqin an-nazari an gane kaga ya kamata inda doktor ya ba mai san rai ba ne. sai ce to dole ne mu yi imani da bukhari da muslim saboda ibn salah wanda ya wanda ya kulle ainihin inganta da za'afawa shi kuma ya ce bukhari da muslim na amfana da yaqini cewa bukhari da muslim dole bi yadda cewa hadisan ciki daga manzo Allah ne anan kuma sai ibn salah kawai to menene laifin mu muka ce mu ma muka yi ibn salah kawai a can bangaren sai muka ce magana inganta wanda ya faɗa za a faru mai yarda da shi ba shi ma ba shi ga an zama dai ba an zama wawan ba to shi ne kaga da tulul ya yana sukan hadisan bukari da muslim yana da hawan cewa su tisani tisani na ainihin abinda imam malik ya jefar a cikin bola fima wata hawa shi yana muwafaka da ibn Sala a cikin abin da ya dace da san Shi ne matsala na tasbihi da tasbihi kuma yana saba ma ibn salah cikin abin da ya saba ma san shi shi yana daukan abin da ya so ya yi watsi da abin da ya so ba tare da wani ka'ida ba don ya kamata ya ba mu ka'idar da ya sa zai dauki wannan ya wurgar da wannan idan aka azurta idan saurayi da fuska na rashin kunya ta kallaba fil umuri kama ya sha'u sai ka ji juyawa cikin al'amura yadda ya ga dama wa iyazu billah بسم الله الرحمن الرحيم فصل yajuzu yana halatta fitar da zinari in ya bayyana muku ba nan bari ba نعم باب فصل صدقة الفطر واجبة بسم الله الرحمن الرحيم باب فصل واجب فصل زكام كله واجب دي من ذا الله صلى الله عليه وسلم شيء فضل تاشي ينا وجبا أفرقا دارا إيد الفطر Eh, a farkon a yaushe ne farkon daren idil fitr an ce yana wajaba a farkon daren idil fitr ga ɗaya daga cikin maganganun guda biyu almashhurai da suka shahara a yaushe ne farkon daren idil fitr in ana gobe ramadan ko in ana ana gobe wannan gobe shawwal an gane wannan ko bayan rana ta fadi misali a lokacin shi ne zakan da kai ke waje ba a gane ala ahadin ne albashurai ne wani haka ɗaya daga cin manganin ba ka shahara yana waje ba ne da kullowar alfijir ranar idi sai alfijir ya fito ranar idi din shi ne yake waje ba. a gane ne ɗaya daga cin manganin guda biyu wato fa'idar saɓanin mai amfanin saɓanin fa'idar saɓanin yana bayyana ne ga wanda ya mutu ko aka haife shi ko ya musulunta a wannan lokacin misali idan mun dauka cewa yana wajaba ne sai alfijir ya fito yake wajaba ranar idi aka haife cikin dare da idi na babu zaka kan shi a lokacin bai riga ya hau kashi ba ko an haife shi kafin alfijir din ya fito za mu ce a nan wajen lokacin an haife shi kafin da kamfin da kai ya waje ba shi. saka ba dole bane idan an fitar masa a wannan lokacin amma in an haife shi daidai lokacin da alfijir ya fito to ya zama to wajibi sai an sa shi cikin lissafi shi ne ake magana fa'idar saɓanin yana bayyana ga wanda ya mutu ko aka haife shi ko ya musulunta a daidai wannan lokacin eh. yana halarta fitar da zakan kono kafin ranar idi wanda ja'iz ne ba dole ba ne kafin ranar idi da kwana biyu ko uku mutum zai iya fitarwa in yana so amma ba dole ba ne a lokacin zakan kono baya faduwa da wucewar zamaninta ko da zamanin ya wuce ana nan ana bin ka bashi sai ka fitar sannan ba a ba da zarkon kono sai ga fakiri ɗan musulmi kenan ba a ba kafin an gari sai ya zama talaka kuma sannan da ba a ba bawa sannan kuma labuta sai ya zama to musulmi Wajen mai shi sa'i guda ne mudin na hudu daga galibin abincin mutanen gari a eh, kan musulmi wanda yake ɗan. wanda yake mukallaf mawadaci shine zan zama wajibi sai ya zama to musulmi da mukallaf mawadaci zai fitar an nafsihi zai fitar wa kansa da kuma wanda wanda ya rizinta ya ciyar da shi daga cikin musulmai dole ne zai fitar musu kamar abin da yake banta da zumunci da kusanci kusanci kamar 'ya'ya dole ne mutum zai fitar wa kanshi ko ya fitar wa 'ya'yan shi sannan kuma khasa bi birik da kuma abin da yake banta da bauta kamar bayi mutum zai fitar wa bayinsa da wani su zauja kamar matashi mutum zai fitar wa matashi mutum zai fitar wa hadiminta in tana da boyi boyi mai mata aiki mijin ne zai dauki nauyin fitarwa a madadin ata ko da ta kasance ita mai kuɗi ce ita matashi tunda shi ne yake aure da ita Zai fitar maka kuma ya fitar ma goyi goyinta cewa da ya yi, wato akan musulmi zuwa ƙarshe to an tsare da kafiri kafiri ba a karɓar zakan konan shi wato bawa shi ma baya fitarwa da talaka wanda ba shi da kuɗi domin lallai ba ta waje ba a gare su to wane ne talaka an gane idan ka fahimci abin da kyau kada kowa ya wa kanshi talauci cewa ne ne talaka huwa allazi la yabdulu lahu an quti yawmihi sa'un huwa allazi la yabdulu lahu sa'un shine wanda sa'i guda baya raguwa a gare shi daga abincin yinin sa in ya in ya ya ci abinci yau abin da zai rage mai a daki bai wa sa'i guda a gani sa'i guda baya raguwa a gare shi ga abincin yinin sa in ya ci abincin yininsa abin da zai rage masa ila mudunaba biyu ko mudunaba uku bai kai mudunaba hudu ba to duk mutumin da baya iya ajiye mudunaba hudu a ɗakin shi kullum to wannan talaka ne na ba gane to nan wajen shi ma ya cancanci a bashi zakan kodo wala yi man ko iya kuma sannan bai samu wanda zai bashi rance ba amma ya zama to yana cikin talauci amma kuma yana da wanda zai bashi rance ya zama wajibi ya fitar a gane? eh an karbo daga jabir abdullahi radiyallahu anhu manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce bari gulmara ko duk wanda ya ji tsoro ba zai tashi ƙarshen dare ba to ya yi wuturi farkon dare duk wanda ya yake kwaɗayin ya tashi ƙarshen dare to ya yi wuturi ƙarshen dare an fi son haka domin sallah ƙarshen dare ana halartar su mala'iku suna halartar wannan sallah din kuma ya ina ba gani. gane kenan yin wuturi karshen dare ya fi lada fiye da yin wuturi a farkon dare an gane wani ko yawa cewa da ake din nan wato a yi wuturi karshen dare ba ana nufin dole ba ne a yi wuturi eh, man adraka su ba a wadar yau tsiri fara wutura la a wuturu kabar an hantu ku yi wuturi kafin ku wayi gari kafin ku yi sallah asuba wannan ba umarni ne na wajabci A gane wannan umarni wato umarni ne na ba? saboda wannan hadisin ya rage min ɗari. ya nuna cewa man kafa Allah ya koma min akhir al-layl fa yufil a ashe ana iya wuce farkon dare to sai nuna wancan umarnin ba na dole ba ne na ابن عمر idan alfijir ya bullo hakika lokacin kowanne sallah ya riga ya wuce duk sallar dare lokacin shi ya wuce haka nan lokacin wutir ya riga ya wuce ku yi wutiri kafin bullowar alfijir رواه الترمذي نعم نعم وعن da Ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar duha raka'a hudu ma sha kuma yana ƙara abin da Allah ya so ya ƙara musulmi ya rawaito wannan hadisi na'am an tarbi Aisha radiyallahu anha shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sallar duha tace ba ya sallar duha sai dai in ya dawo daga tafiya a gane kwalbaki ɗin da ma'anar shi daga tafiya ita ta sani in annabi ya tafiya ya dawo yakan yi sallar duha kafin ya shigo gida wannan shine abin da Aisha ta fahimta radiyallahu anha shi yasa wasu daga cikin sahabbai suke ganin kamar manzo Allah ma baya sallar duha duk lokuta a gane saboda galiban manzo Allah yana yi ne ya dawo daga tafiya na wa lahu an radiyallahu anha eh ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli qattu subhanahu duha tace ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nafilar duha ba ko kadan amma ba lalle ni na kan yi na duha din kaga ta nuna cewa ba ta ga annabi na yi ba amma kuma tana yi to me yasa take yi tunda annabi bai yi ba za mu iya cewa duk abin da annabi bai yi ba bid'a ne ko eh wani abu wanda annabi bai yi ba za mu ce bid'a ne ta ce ba ta magana annabi yayi nafilar zuwa ba amma tana yi kaga farko rashin ganinta rashin ganinta cewa ga ga sallar baya gani cewa dau baya ne tunda ta faɗi cewa manzo Allah ba wai yana yin duha bane a cikin gida a wancan ruwaya yana yin duha ne in ya dawo daga tafiya sannan kuma na biyu ko da manzo Allah bai yi sallar duha ba in dai ya sar da ayi ya zama sunna ko mai jona ko manzo sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai da dama ya sar da sallar duha wa yujzi'u bin zalika raka'atan yarka'u ma min ad-duha ya isa sadaka raka'a biyu wanda mutum ke yi da hantsi sannan kuma an samo hadisai wanda Abu Hurairah radiyallahu anhu da Abu Dharr al-Ghifari suke cewa awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi raka'atay duha aw kama qala cewa masoyina na sallallahu alaihi wasallam yi mun wasiya da raka'a biyu na sallar duha da abin da ya kama da wannan saka akwai da dama wanda manzo Allah ya nuna falalan wannan sallah na duha din ko da ba a samu yayi a aikace ba tunda ya faɗi san ai ya zama sunna dama sunna duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko abin da ya aikata ko kuma abin da aka yi a gaban shi yayi takariri haka ji ko sura ita ayyuka ce ba shi maganar annabi yi sallar duha ba ko kadan amma fa ni ina yi me yasa nake yi saboda manzon Allah ya faɗaitar da ayi sallar duha din na an karɓo daga zaid bin arqam Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallan mutanen kirki lokacin da yayayin raƙuma ke ƙonewa. raƙuman da aka yayi saboda kofatar zube bai da ƙarfi idan rana ya buji sahara su kuma suka taka ƙasa saboda jin zafi sai su riga ɗan tsalle suna suna kodewa suna jin zafi a kofatan su an gane daidai lokacin da raƙuma yayayyu suke kodewa to yin sallah a wannan lokaci shine salatul awabin wani sallah ne wannan salatul duha sallar duha shine salatul awabin nan dan ana yin shi ne lokacin hantsi lokacin rana ya dan fara dukan ƙasa su kuma ƙasa ya ɗan fara zafi saka raƙuma yayayyu sukan ƙone ko fatar suna ɗan jin zafi suna ɗan tsalle da sauransu su sai annabi ya kira shi salatul awabi rawahu tirmidhi نعم وعن انس duk wanda ya sallar duha raka'a goma sha biyu Allah ta'ala zai gina mishi fada a cikin aljanna Allah zai gina masa fada a cikin aljanna wannan hadisin a karajar wucin muzina turmuzi ya rubuto ce hadisi ne garibi a gari to malamai sun yi sabani akan sallar duha raka a nawa ne amma abin da ya fi tabbata wanda babu shakka akan shi raka a takwas ya tabbata na goma sha biyu ne malamai suke ta bugawa akan shi saboda hadisin da ya zo kan raka a goma sha biyu akwai matsala amma kuma akwai ruwayan da ya zo cewa manzo sallar sallar iya sallar dare manzo Allah in bai samu yin sallar dare ba in gari ya waye yana sallar raka a goma sha biyu wato ramuwa ga wancan kuma zai rama yana ramawa daidai lokacin sallar duha kaga raka a goma sha biyu kenan shi ana iya raka a goma sha biyu a matsayin sallar duha a gani saboda ba a yin sallar raka a goma sha ɗaya da rana in ya tashi rama sallar tahajjud raka a goma sha ɗaya in zai yi da rana sai ya mai da shi raka a goma sha biyu an gano wannan to wannan shine hujja masu ganin za a iya yin sallar duha raka a goma sha biyu da wabu wasu wa an aiki ta wajen Na. a wato an karɓo daga Aisha Allah ya ƙara masa yadda ta ce manzon Allah sallar zalar ya shiga gidana sai ya yi sallar duha a takwas Ibrahim Ibrahim ya ruwaito wannan hadisin a cikin sahih idan sa an gane isnadi na kai aka bai takariji ba masu takariji ne aka ce ba da wasu na? ba daga ita bata ci ita aisha ta ce ba taɓa ganin annabi ya sallar duha ba a nan kuma kaga na a nan kuma ta ce ta gani eh ta ga annabi ya yi sallar duha raka a takwas kaga da ya inganta zai mu ce to a da ba taɓa gani ba ba daga bai ta gani amma isnadin wannan hadisin akwai matsala a cikin shi ibn ibn ya rubuto shi a cikin din shi amma fi ma fi din bani sanadi shi insha Allah

shafa a to wani dan uwan ke tambaya cewa alwala da yi bayan wasu mintuna daga baya ya sa safa shi zai iya ci gaba da shafan safa ai wannan wannan dan mintunan da yi wato baya nuna cewa ba zai iya shafa kan ainihin safa ba dama abin da ake so dai kawai muhimmi ya zama to kayi alwala cikakke kafin ka sanya huffi ko safa in dai mutum ya riga ya alwala ko da ya ɗaya jinkiri daga baya sai ya sanya wannan hufi ɗin ko safa ɗin zai iya shafa a kan shi insha Allah Allah ta'ala shi taimake mu na wanda ya ce da yawa ba ta fiya tsakanin da nuna zuwa Abuja a jirgin da na a dakan da wani ba shi shayi ko da yake za a yi ta kamar ta farsa faɗa kuma hanyar zai lokacin shayi ya ji haka da yake yi da ya halatta wato akwai wannan rukusa ɗin matsafi wata ne dan ya samu saukin al'amura yana iya hada ainihin magariba da shayi da azar da la'asar dan ya samu sauki wannan ba laifi bane insha Allah eh wannan yace shi yana fahimtar aka ce wa jima aure za a yi a shirya kawai a sha a awali amma sai wani lokaci ana haɗawa da wa'azi shi haka ne shi wa'azi ba shi daga cikin walima shi wa'azi kawai wani da ya gayyato yana so a yi mishi wa'azi dangane da aure amma hakikalin waliman shi ne a ci a sha a yi addu'a a wazi ina fatan gani shi yasa a dinga yin bayani za a yi walima haɗe da wa'azi saboda kowa ya san wannan wa'azin bai cikin walima din za a yi walima haɗe da wa'azi an gani, in mutum ya ɗauka cewa shi ma wa'azin yana cikin walima to ya kawo bid'a wa'azin baya cikin walima sai dai wanda aka yi ma'auren da yake so a yi mishi wa'azi a faɗakar da shi kan wani abu kamar al'allama nasiruddin albani rahimahullah lokacin da ya littafin shi adabul zifar ai yayi ne saboda wani bawan Allah domin wani bawan Allah da ya aure sai ya littafi ya nuna mai hukunce hukuncen aure da wasu abubuwa duka ya bashi ya zama kamar shi ne kyautar da zai bashi na ba ta gani kaga wannan sai kama da wato wato wa'azi kamar ya mishi wa'azi ne amma da rubutu ya miƙa mishi Allahu a'lam Wannan ya ce mai sala ce idan al'aurar mai aura ta yi ke al'aurar kakari ya ce wani haka mai sala ke nufi ko mutum maziya a ina da mai sala shi haka ina san dai mai ziya ne magana kuma safar ya kawo magana in arzi an kawo shi wato mutum ya yi in arzi ya miƙe gaban shi ya miƙe ba tare da wato ya yi wasa da mace ba haka nan kawai ya yi tunani an ce matsala ce khilafiyya kuma a cikin iziya ne ba na tsammanin mai risala ne ya faɗa haka eh wannan amsa gaba ta bi ta bai ce ce wani lokaci ne ake yi kuma da ana wani ke yi sai insha ana sallar duha da hanzi wato lokacin da gari ya waye rana ya fi fito ya fara yin zafi ne misali da kuma ce karfe takwas da rabi zuwa karfe tara irin wannan lokaci da rana ya fara zafi haka to lokacin ne hanzi daga nan wajen har zuwa irin sha biyu din nan sha biyu da rabi kafin dai zawani tun daga wannan lokaci har zuwa lokacin zawani zawani na zawani na ah, na samuwa shikenan lokacin shi ya wuce eh wannan cewa yi mutumin da ta ke kauna yake ganin zai tausaya da daga bayan suka gama samu haka a wajen shi ba don karya wannan shi ko kana da yin zafin shi a yau ƙarfi to wannan magana ce dungulanniya yau to yadda ka fahimta dungulan shi ne inda da gaske misali kana kaunan shi kana tunanin zai yi maka wani abu na kyautatawa sai bai kyautata maka ba kuma ya zama tori da rashin kyautatawa zai laifin shi ne ya zalunce ka ne ka ganganye ma wannan abu kaga wannan ka ja mushi ba kai laifi ba ina ba gane irin wannan tunda ka yi tsammanin zai cire ta kuma sai da cire ta maka kuma ya kamata ya cire ta maka kuma yana da ikon cire ta din kuma da gangan cutar da kai a nan wajen in ka ji haushin shi ba a cewa ka yi laifin shi Allah eh wa alaikum salam shi wanne a fatiya da sura ta zakaranta eh insha Allah an yi ne da ya ta shafi a wannan kyau insha Allah wani bawan Allah ba shi da lafiya yana buƙatar a sashi a cikin addu'a to wani bawan Allah muna yin mana roƙon Allah Allah ta'ala ya ba shi lafiya sannan ba shi ba duk wanda ba su da lafiya Allah ya ce Allah ta'ala ya karɓi wannan addu'a ya sanya su shi ba ya ba su lafiya sannan kuma in uwan mu gurbi da kuke da buƙata na alkhairi ne idan ce Allah ya biya musu bukata. shugabannin mu da suke mulkin ko Allah ta'ala wa ta'ala ya sanya musu tsoron Allah ya sanya musu tausayi ya ba su ikon yin adalci ga ainihin talakawa ko kuma talakawa Allah ya ba mu yi yin biyayya ga shugabannin Allah ta'ala shi taimaki musulunci da musulmi shi kankan da kafirci da kafirai halin da muke ciki na rashin tsaro da kuma rashin ainihin da kuma hali na firgici da sauransu Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen shi Allah ya kusa mana da shi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk